Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da fashin baki kan babban zaɓe da za a gudanar gobe a nan Amurka wanda zai maye gurbin dukkan shirye-shirye da muka saba gabatarwa. Za ku kuma ji sharhin jaridan Arewacin Najeriya na wannan makon da suka taɓo harkokin zaɓe a Najeriya da kuma nan Amurka amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI ya takaice James Comey ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa hukumarsa ba ta canja matsayin da ta gabatar a watan Yuli cewa 'ya takarar shugabar Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ba ta aikata wani laifi ba domin ta yi amfani da akwatin sakonninta wajen gudanar da harkokin gwamnati. a lokacin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin wajen amurka mr comey ya ba da wannan sanarwar ce a wata wasiƙa da ya aika wa majalisar dokoki a jiya lahadi bayan da hukumar fbi ta samu wasu saƙonnin imel da aka gano a wani bincike na daban da aka gudanar da ya shafi tsohon dan majalisar wakilai anthony wana tsohon mijin wata na hannun damar mrs clinton mai suna huma abedin jiya lahadi babbar jam'iyyar da ke goyon bayan kurdawa ta ƙasar Turkiyya, ta ba da sanarwar cewa za ta janye daga majalisar wakilan ƙasar bayan da aka kama wakilan jam'iyyar guda tara ciki har da shugabannin jam'iyyar guda biyu a yayin da yake mai da martani ga wannan mataki a wani jawabi da ya gabata ta gidan talabijin na ƙasar prime minister turkiya benali yidrim ya yi kira ga jam'iyyar hdp da ta janye daga wannan kuskure kafin lokaci ya ƙure ya ƙara da cewa suna iya faɗin duk abin da suka ga dama a majalisar to amma babu ɗan siyasar da zai zama kariya ga ta'addanci a hanyar amfani da matsayinsa a ranar juma'a wasu kasashen duniya suka yi allah wadai da matakin da Turkiyya ta ɗauka bayan da aka kama 'yan jam'iyyar ta hdp bisa zarge-zarge da suke da alaƙa da ta'addanci jiya lahadi shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya zargi turai da laifin goyon bayan da kuma baiwa haramtacciyar kungiyar kudistan workers ko kuma pkk a takaice mukamai kuma ya ce babu abin da ya dame shi domin an ce shi mai mulkin kama karya ne waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mummunar ba ta kashi a garin galkayo na ƙasar somaliya da ake rikici a kansa ya kashe akalla mutane 31 ciki har da wani ɗan jarida na wani gidan rediyo. Jiya Lahadi fada ya barke tsakanin sojojin Puntland da Galmudug ya wargaje ya tsagaita buɗe wuta ta 'yan kwanaki da daular ƙasashen Larabawa ta shiga tsakani aka ƙulla. Dukkan ɓangarorin sun yi musayar harbe-harbe da manyan bindigogi a ɓangaren yammacin garin Galkayu kafin faɗan ya bazu zuwa wasu unguwanni. An ji wa akalla mutane 80 rauni. farar hula shidda suna daga cikin waɗanda aka kashe har da ɗan jarida Mahad Ali Muhammad. Faɗin baya-bayan nan ya barke ne bayan da shugabannin portland da Galmudug sun kule jijine tsagaita buɗe wuta a Abu Dhabi. Sun yarda za su daina fafatawa kuma za su ci gaba da yin shawarwari da nufin kulla jijine samun zaman lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji sun ce tuni kimamin mutane 80,000 tamanin suka ace daga birnin. Daga ƙarshe Prime Minister Ingila Theresa May ta isa ƙasar India a wata tattaunawa da za ta yi a wajen Turai tun wato a wajen Turai tun lokacin da ta ɗare kan wannan mukami a watan Yuli. Theresa May za ta gana da takwaran aikinta na India Narendra Modi za ta kuma yi wa wasu masana'antu jawabi a ziyarar kwanaki biyu da za ta kai ƙasar. da tattalin arziki da ke bunƙasa cikin sauri ko da yake ƙasar ingila ba za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar cinikayya da wata ƙasa ba sai bayan ta fita daga ƙungiyar ƙasashen turai kila a shekara ta 2019 ana ɗaukar ziyarar theresa may a zaman wata alamar cewa tuni birtaniya ta fara neman sabbin abokan hulɗa ta fuskar tattalin arziki ana sa ran cewa prime minister za ta fuskanci wasu buƙatu masu wuya daga indiya. domin India za ta buƙaci Theresa May ta bar ƙarin ɗalibai da ma'aikatan ƙasar su je Ingila. Wannan mataki kuwa zai buƙaci janyewa daga matsayinta da ƙila ba zai yiwu ba ko kuma da wuya na ɗaukan matakai da za ta ɗauka a kan baƙin haure. Labaran duniya kenan kuka saurara. Gobe Talata Amurkawa za su tafi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a wani zaɓe mai ɗimbin tarihi. A cikin hirarsu da Profesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel da ke nan Amurka, abokin aiki misalihu Garba ya tambaye shi ko Amurkawa sun fahimci abin da ya sa suke kada kuri'a sai ya bayyana cewa. Wato idan arziki tattalin arziki ta cigaba ta kawo ƙasar nan abin da sa wata rana zaka ji mamakin wasu abubuwa suna faruwa Amurka ba don komi ba ne. ba wai za a danne ka ne ba wai da bindiga ne za zuwa danne ka ba amma tsabagen aiki ne za a sa ka kana yi da neman abin biyan bukata shi zai sa mutane da yawa ba za su samu dama ma su ce za su karanta wani abu ba wanda suke da dama su karanta wani abu sai wanda kamar bukatunsu ya biya da sauransu amma ba ka ba kowa za ka same shi aiki ya masa yawa so za ka samu mutane da yawa a america ba su san ma abin da yake faruwa kan siyasa ba na yi korowa na na shekaru da dama a wasu lokacin idan mutum ya je wasu wurare baya so ma ya yi magana domin in kai magana za ka bada yan kasan kunya saboda kai kanka kai bako ne kai ka zo ne kasan amma ka koyi wani abu akan siyasan kasan ko kuma tarihin kasan har ka fi yan kasan saboda mutane ba su da dama da za su yi karatu kowa ya je yana neman abin duniya wato kana jin yadda tsarin kasar yake an yi tsarin yadda shi talaka wanda ya kamata ya fahimta ya san abin da ke faruwa a fannin siyasa ba da lokacin ma gane abin da ke faruwa ba da lokaci ba kuma zan gaya maka ko munan malamai da muke koyarwa a jami'a yanzu kaga muna gama wannan magana zan je ina tunanin abin da zan yi gobe abin da zan yi jibi kaza kaza da sauransu kuma in baka yi ba akwai wani wanda yana duban ka zai ce maka to yau fa baka zo aji ba a'a yara sun yi jarabawa ya ɗauki kwana nawa baka mayar masa da jarabawan su ba to duk wannan abubuwan suna nan abu ɗaya wannan kai wannan kai wannan kai wannan kai wannan shi yasa an ka zauna ka duba za cewa mutane za su zo daga wasu ƙasashe a nan suna tsoron Allah amma bayan sun zo sun zauna ɗan lokaci kaɗan saboda tsabagen oh. damuwan duniya wasu su ma sai ga addinin ma ya zama wani abu sai dai don aiki kurin ya yi yawa to idan mutane ba su samu fahimta ba kamar da ka faɗa ta yaya za su yi zaɓi mai kyau abinda mutane suka ji a TV ko kuma sau da yawa abubuwan da yakan sa mutane su je su yi zaɓe sau da yawa za ka samu kaman wani abin kaman al'ada ne barin baka misali kaga misali Donald Trump ka ji maganganun da ya magana akan mata ko eh san kuma addinin Kirista bai da irin wannan wannan kalmomin da ya amfani da shi ba kwata kwata addinin Kirista bai da shi ba eh. to amma yanzu wajen kashi sittin da wani abu ne ko saba'in da wani abu na kristoci a ƙasar nan yan gurguzun kristoci ma wanda ake su wai evangelical eh. suna goyon bayansa to ka gaya in ba al'ada ba ya za a yi a ce kai gashi gashi addinin ka ya ce gashi gashi wannan mutum mai hali kaza ba mutum kaza ba ne ka je kuma ka je ka jefa mutum kuri'a kana jin yana magana akan mata hakan nan eh kai kana ganin al'ada ce ta sa ba wasu dalilai ba daban al'ada ne a ah, al'adan abin da yasa ce al'ada ne ta sa Eh. wato wani za ka samu shi ya tashi ya ce shi abu kaza ne ko republican ko kuma shi democrat to in ya faɗa haka eh. duk wani abin da aka yi duk wani dalilin da za ka kawo masa kaga mutum wanda yana yin siyasa bisa ga sani ne da fahimta misali barin mu bada misali da kaina mm. idan an ce misali kai daga jihar kano ne an ce mutumin jihar kano baya son mutumin jihar bauchi to amma idan nayi yi hudda da kai na ga cewa a'a ni an gaya mu haka fa amma gashi na ya huda da kai na kai misali misali nake bayarwa kai daga jihar Kano ne amma eh. kuma na kai ka mutunta ni kana nuna min kauna zan canja ra'ayina sai ce ni ba zan yarda da wannan ba saboda me saboda gashi na ya huda da wannan mutum kuma na ga ya canja ya abinda yadda yake huda da ni ya nuna min ni mutum ne mai mutunci da sauransu to amma idan mutum yana da tsatsauran ra'ayi mm. duk abinda kamun ba zan canja ra'ayina ba ce a ah, wannan ku bar shi kurun ai mutumin jihar kaza ne ko mutumin jihar kaza ne ko wani abu to haka ne akwai wasu mutane wanda in su republican ne ko democrat wata rana eh. ba ba abin da zaka gaya masu ya sa su su canja sai dai su zauna gida ko ba za su je su jefa kuriya ba to amma mutum wanda yana amfani da sani da fahimta shine ko da an gaya masa wani abu ko da yana da wani ra'ayi akan wani abu idan ka bashi cikakken bayani ya ga kuma ga komi da komi filla filla an nuna masa zai ce eto eh to da ga abin da nake zato amma yanzu tun da gashi ga abin da aka nuna min kuma na tabbatar haka ne zan canja ra'ayina. Profesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel a hirarsu da Salihu Garba. A ci gaba da hirarsu da barista Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard, Aliyu Mustapha ya tambaye shi cewa malami daga abin da ka sani na turan amurka a ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaurewa wanda ba amerika ba ko amma yake ji abubuwan da ke faruwa a siyasar nan kansa shine irin babatu da taɓargazan da donald trump yake yi amma har yanzu a jihohi da yawa irin su ohio su florida su pennsylvania da ina ne kana jin ana cewa suna kudda kudda hillary na ji barack obama ma da kansa yake cewa da shi ne aka ji ɗaya daga cikin abubuwan da trump ya faɗa ya fito a bakinsa ko kuma aka ji daga bakin hillary da ba a san yadda za su karkare ba me yasa mutumin na yake faɗa abin da ya ga dama kuma yana tsira ne kake ji to akwai kasan lamarin siyasa ba ma a amurka ba a ko ina ra'ayi ce kuma akwai masu makauniyar soyayya da kuma goyon baya a gare shi shi da bakinsa shi donald trump ya ce ko bindiga ya ɗauka ya harbe mutum magoya bayansa za su goyi bayansa hmm. kuma kusan maganar gaskiya kenan saboda akwai abubuwa da ya yi ka tobara da yawa da kuma wato kusan za a iya cewa tuhumarsa da ake na aikata laifuka da yawa wanda idan da wani ne ba shi ba da ina ganin iwar haka da da kusan siyasarsa gaba ɗaya mata ta ƙare ba wai takara ba to amma shi ɗin ina ganin abin da yake faruwa shine kasan tun hawan shi eh, barack obama da ya ci zaɓe a shekarar 2008 har zuwa yanzu akwai eh, ƙasar amurka akwai fararen fata wanda musamman waɗanda suke kudancin ƙasan waɗanda hakan nan ɗin bai musu daɗi ba wanda yawancinsu masu ra'ayi da ƙaurin 'yan jam'iyyar republican to da yawa daga cikinsu suna ganin kamar ƙasarsu ce amma ƙasar tana canjawa waɗanda ba turawa ba sun shigo ƙasar kamar suna ganin an karɓi kasar a hannunsu to shi donald trump ana ganin kamar tun da yana yin kalamai musamman fatan cewa bakin haure ko kuma 'yan wata kasashe da musulmai da sauransu akwai waɗanda dama a ransu ba ƙaunar mutane suke yi baki ba hakan nan ɗin suna amfani da wannan donald trump ɗin su nuna irin ɓacin ransu kuma su nuna fushinsu da yadda ƙasar take a yanzu shi yasa za ka ga duk da aibin da yake da shi duk da laifukan da yake da shi za su ce maka ha mu har yanzu muna son sa abu na biyu kuma shine eh, wanda yake takara da ita ita Hillary Clinton maganan gaskiya in aka kwatanta ta da sauran 'yan takara musamman kamar eh, Barack Obama lokacin da ya nasa za ka ga cewa ita ta rike makamai da yawa in kuma ka rike mukamai da yawa ka ɗauki matakai da hukunci da yawa wanda haka na ɗin zai za kana da makiya da yawa kana da kuma masu sukar ra'ayinka to ya sa tana da waɗanda ba sa santa kuma har yanzu za ka ga cewa amurka ɗin ma ko wanda ganin ita mace ce suna ganin ba sa santa duk da irin ci gaba da ake da shi na siyasa da demokradiyya amurka har yanzu ba taɓa yin shugaba mace ba ko waɗanda suna ba sa son a ce ai bakin fata ya yi mulki ya gama kuma mace ta karɓa saboda wannan bakin fata sau ɗaya aka fara akan barack obama mace kuma eh, zai zo wato ita hillary clinton ita ce zai zama ta farko kenan ko mm. wanda hakan ne yasa ba sa son ta Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard a hirarsu da Aliyu Mustapha Sokoto. To bari mu rufi jamhuriyar Nijar. inda wakilin Abdullahi Muhammad ya shirya mana wata tattaunawa kan wannan zaɓe ga Abdullahi da tawagarsa. Na farko dai akwai Tahiru Gimba ɗaya daga cikin 'yan siyasar Nijar wanda kuma ke bin diddigin siyasar ƙasar ta Amurka ya kuma tsaya takara a zaben shugaban ƙasar Nijar da ya gabata. Akwai kuma Hajiya Amina Balakalto 'yar majalisar dokoki a Nijar sai kuma a ɓangaren matasa inda muke tare da injiniya Bashir Isufu wanda ya taɓa zuwa ƙasar ta Amurka. Zan fara da Malam Tahiru Gimba Shin ya kake kallon siyasa ta kasar Amurka a halin yanzu musamman ma fafatar da ake yi tsakanin Donald Trump da Hillary Clinton? To a wani farko dai abin mamaki shine kuma kuma abin hurin ciki ne saboda zagaye na farko da an samu mace ta zo karshen takara shugabancin Amurka. Na biyu kuma an ka samu mai dimbin arziki shi kuma. wancan trump king shi kuma eh, ya zo takara ce nan abu ya zo wanda ba taɓa yi ba ne ya zan kamar eh, tarihi cikin tarihi cikin amurka cikin siyasa amurka su da sun gaji ma suna demokrasiya da shekara 200 ko 300 suna demokrasiya sa a ce ai ma Allah godiya kuma jarraba ce ta Allah Allah da shi ke yin komi iko shi ke bada shi shi ke hana shi dan an tuna na kana gani babu wanda ya zato ba shi ba zato an ka san bakin mutu ya zan shugaban amerika cinan deja yanayi ya fara canza haja amina bala ya zaki kwatanta tasirin wannan zaɓe na ƙasar amurka ganin cewa a tarihin ƙasar a karo na farko mace ce ke karawa da namiji alhamdulahi lokaci ya sake menene lokaci ya sake tun da yau an kai inda mace a cikin duniya a babbar ƙasa kamar amerika take faɗa mulki sai in ce eh, allah ne ya aiko da wannan abu kenan mm, don haka mutane ya kamata su yi na'am da wannan abu da allah aiko tunda eh, ko cikin constitution ɗin Amerika ba su yarda da wani bambanci ba ka gane ku eh, abun bambanci guda ne da aka kawo a lokacin nan shine affirmative action saboda babbakon mutane da 'yan kananan mai ake cewa minority saboda su ma su samu su shiga amma dandanan dandanan sai aka yi watsi da wannan eh, aka ce to ya kamata kowa da kowa ya zama ƙasa guda ƙasa amerika babu wani bambanci tsakanin mace da namiji babu wani bambanci tsakanin baki da ja ko da masara kenan da haka babu wani abin tsoro kuma hajja kina hmm. ganin ita hilali za ta kai labari uh, musamman ma idan aka yi la'akari da irin suka da take samu wajen abokin karawata hmm. ga kuma wannan al'amarin na imel da ya sake kunno kai hmm. to suka kasan saboda eh, dole ne in ana jayayya tsakanin mutum biyu wani sai ya soki wani kuma suka nan da aka yi allah sa yau eh, allah ya wanke ta ta wani fanni an gani lalle ba laifinta ba ne eh, kenan an dai yi watsi da wannan magana dai injiniya bashir shin ya ku bangaren ku matasa kuke kallon wannan zaben na kasar amurka lalle mu matasa abin da muke ganin harka wannan zaben lalle wani sabon canjin yanayi ne yake nan yake faruwa a amurka saboda mi na farko donald trump mai kuɗi ya zo na biyu mace ta zo ka gani e miye canjin yanayi sai mu duba kowanne kamar saman wani fanni ne yake yin politik ɗin shi kaga donald trump mutane ne wanda da suke kariya amurkawa sun yi ba da ƙarfi da su kare amurka ƙasa amurka ba su son su ta ƙwarai su je su yi wani yaƙe-yaƙe ko su shiga wani gari a ana yaƙi su kawo tallafinsu su kuma ka duba su su hillary clinton ko kuma democrat su sun yi ba da ƙarfi su ka tallafi su yi ka duba siyasa ƙasashen waje ko kuma wani abu da ake a ƙasashen waje yau abin da mu muke gani in donald trump ya ci ko kuma hillary clinton ta ci abin da ya guda ne bori guda ne ake wa yaƙi ita politik ta amurka ba ta sake lokacin da barack obama ana ana niyyar zaben shi a 2008 da 2012 mu afirka mun yi tsammani in ya ci wani abu na rayuwa afirka za ta sake me la le la est da ya ci da ya kare har yanzu afirka wani waje ma sai a gama kama an koma baya ka gani ba wani to kenan politik din tasu in shi ya ci ko ita ta ci duka ba abin da zai sake politik da eh, la politik cewa yan takarar biyu kowane kowane ya samu nasara dai siyasar ta kasar Amurka ba za ta canza ba ta canzawa siyasa za ta tsaya yanda take da abu guda ne sai dai a duba wane ne zai yi zama zai sauƙaƙawa mutane yau in ka zama president na Amurka mu akan matasa abin da muke gani wai ba ka ana nihi ba kai ne shugaban Amurka kaɗai a'a kai shugaban duniya duka ne tunda amurka an ce ita ce fisansu. to ko menene mutanen gari ke cewa dangane da wannan zaɓe ga abin da wakilin musulmin muni bama ya naɗo. nasiru sai da shugaban ƙungiyar murya talaka nijar muna fata 'yan amurka za su zaɓi mutum wanda ya iya ɗaukar nauyin amurka kuma ya iya ganiya da cewa yana da yauni na duniya bisa gare shi don haka sai sun diba sun gani sun tankada sun tace su ɗauki shugaban ƙasa wanda ya dace ga ƙasarsu dangance da irin manahoyinsu mu abin da muke fata shine shi zaben idan aka kare shi wanda aka ɗauka ya zamanto shugaban ƙasa na amurka kuma wanda ya san manuhohi na duniya don yau amurka tana da matsayi kwarai cikin duniya bai kamata ba a ce shugaban amurka shine shugaba wanda adda wasu aƙidodi waɗanda yau zaman duniya ba a yarda da su ba shugaban amurka ya kamata a ce shugaba ne mai haɗa kan duniya wanda ya san manahohi abinda an kanawa duniya abinda zai kawo kwanciyar hankali cikin al'umma gaba ɗaya. alhaji idi abdu sunana hakika ashashen afirka ka san muna da muna ruɗa kanmu da kanmu wanda za a zaba dai shugaban amurka ne kuma yan amurka suka zabe shi ba wani abu wanda zai yi mahimmanci a mu na afirka kuma ni ban taɓa yarda da irin wannan abun ba mu yi kwanto da wani a'a ya kamata mu yi kwanto da kanmu mu da kanmu wanga shugaban amurka ne za a zaɓa kuma abin da 'yan amurka suka bambamta da mu sun san kishin ƙasarsu sun san mi suke so suna zaɓen mutum don wanda suke ga alama kuma da maganganun shi da abin da ya rubuta zai sa rayuwarsu su more ma rayuwarsu ba irin nan kasashen afirka ba wanda kana zaben dan wanka, kana zaben mai kuɗi kana zaben dan garinku kana zaben dan ku, kana zaben dan kabilaka to kaga inda suka yi bambancin mu abin da ake jira a samu mutum wanda zai san mahimmancin shilgaban amurka kuma mahimmancin rawar da amurka take takawa a ƙasashen duniya. Ko akwai darasin da kasashenmu za su iya koya a salon siyasa Amurka ga abin da Nick Dazan mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya ke cewa. To kullum dai muna cikin koyo da shike mu namu demokradiyyar jaririya ce, amma kuma tabbas akwai abin da muka ga ba daidai ba mu bauɗe mishi. Kuma ni ba zan goyi bayan a ce mu anan mu yi koyi da abin da shi kamar da donald trump yake ba ta wajen kalamai ta wajen ingiza mutane ta wajen ma tsoratar da mutane in ka tuna fa a tarihi akwai shugaban fitaccen shugaban america fdr roosevelt shi ma delano franklin delano roosevelt wanda ya ce abin tsoro ma shine a ji tsoron tsoro ma'ana a turance what to fear is fear itself saboda idan kullum mutum yana cikin zulumi yana cikin tsoro to ba zai iya natsuwa ya wani abin kirki ba saboda haka duk wani wanda zai samu cikin zulumi a duk faɗin duniyan nan bai kamata ba ni a fahimta ta a ce wannan mutumin shine za a yadda ya shugabanci wato in ma dai za a koyi komai daga wajen amurka na demokradiyya wannan karo kana ga akwai abin da za a tattace a musamman eh, shi donald trump ya bauɗe ma siyasa na akida kuma ai abinda da kullum muke faɗi a nan shine a yi siyasa na akida a yi siyasa na yaya za a yi a ingantar da rayuwar al'umma yaya za a yi zamantakewa yaya za a yi zaman lumana saboda in ba zaman lumana ba za a ci gaba ba amma sai gashi da ƙarfin da amerika allah ya bata da kayan yaki da allah ya bata da, da, da dukiya da Allah ya bata sai ga wani kaman shi wanda zai zo ya mallake ta yadda dole mu ma kanmu kananan kasashe mu yi zaman ɗarɗar da zulumi kuma hakan nan ni a fahimta na ba abin koyi ba ne zuwa yanzu a najeriya ba a samu tsari irin na amerika ko da ya faru a amerika ba musamman sai dai mu duba irin canjin da za a ce aka samu ko wani abu sabo obasanjo ya yi mulki a soja ya zo ya yi a farar hula shugaba buhari ya yi a soja ya zo ya yi a farar hula amma a amerika an samu uba ya yi mulki ɗa ya zo ya yi yanzu kuma ga miji ya yi mulki wato shi clinton ga matarsa tana nema shin wannan me nunawa ne a siyasa eh to ai ba abin da ya fi ikon allah ni yanda na ɗauka kenan in kamar yadda ai in kana bibiyan siyasan amerika tun yayin da martin luther king ya ya farin jini da su malcolm x inda suka yi ta fafatawa ko su ɗin ban tsammani sun yi zaton zuwa yanzu bakin fata ya mallaki fadan white house ba sai ga shakan nan ya kasance kuma ka tuna yayin da obama ya ci wannan zaɓe ko jariri in aka cewa zai ci obama yake ambata sai Allah ya bashi wani farin jini na musamman mu dai mu shine ya bama wanda zai mana mai kyau ya bama wanda ba zai samu cikin wani zulumi ba ko cikin wani wahala ba kuma Allah ya bamu wanda mu ma za mu rika koyi da shi ta wajen akida ta wajen inganta rayuwar al'umma. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ba Amurka kaɗai ba, a Najeriya ma batun zaɓe na daga cikin rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun arewacin ƙasar. Kamar yadda za ku ji a sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da wakilin Misali Shehu Ashaka ya haɗa mana. Za mu fara sharhin ne da jaridar Daily Trust wacce ta kawo labari mai taken ban umarci kowa ya da cin hanci ga alkalai ba shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce bai umarci wani daga mukarrabansa ba da ya ba da hanci ga alkalai don murɗe shari'ar zaɓe buhari ya nesanta kansa daga irin wannan umarni da nuna shine mutum na ƙarshe da zai ambaci irin wannan kalami mai taimaka ma shugaban kan labaru malam garba shehu shi ya fitar da sanarwar da shawartar 'yan jarida da su daina alakanta shugaban da halin rikicin da alkalai ke fuskanta kakakin jam'iyyar apc mai adawa a jihar ondo ya zargi gwamnan jihar Olusegun Mimiko da yunkurin haddasa fitina. Adesanya ya ce Mimiko ya kwaso 'yan banga siyasa don haddasa fitina a zaben. Ita kuma jaridar Leadership ta kawo labari ne mai cewa Falana baya goyon bayan karɓo bashin dala biliyan 29. Bari mu koma jaridar Punch, ba mu da niyyar damke Jonathan. Mataimakin shugaban Najeriya Profesa Yemi Osibanjo ya ce gwamnatin Najeriya ba ta da sha'awar damke tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. daga ƙarshe kuma sai jaridar disney na sanya mutane 25 sun zama biloniya tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya ce lokacin zamanin mulkinsa ya yi sanadiyar mutum 25 sun zama biloniya a najeriya obasanjo da ke magana a wani taro a Legas, bai ambaci sunayen mutanen ba tsohon shugaban najeriya ya buƙaci gwamnatin buhari da ta ƙirƙiro da hanyoyin samun arziki a najeriya sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI ya takaice James Comey ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa hukumar ba canza matsayi ba matsayin da ta gabatar a watan Yuli cewa 'yar takarar shugaban Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton bata aikata wani laifi ba domin ta yi amfani da akwatin sakonninta wajen gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatariya harkokin wajen amurka jiya lahadi babbar jam'iyyar da ke goyon bayan kurdawa ta kasar turkiyya ta ba da sanarwar cewa za ta janye daga majalisar wakilan kasar bayan da aka kama wakilan jam'iyyar guda tara ciki har shugabannin jam'iyyar guda biyu mummunar kashe a garin galkayo na kasar somaliya da ake rikici a kansa ya kashe akalla mutane 31 ciki har da wani dan jarida jiya lahadi fadan ya barke tsakanin sojojin puntland da kuma galmaduk to masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je sauran abokan aikinmu da wani sabon shirin za ku kuma samu ƙarin bayanai kan zaben amurka a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma tsokaci a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da ta ni gabatar da shirin da solomon abu da kuma injiniya charles ford alheri ke muku fata alheri